ga a ci gaga manya ci gaba ibe bayani ga wayekro ha. babal ahayan bintiwale lokacin da ci sallaye magbibo ewa ga liman ba sura na jiwu kwana miniyan izul mufassala لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف إبنى النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف da sallaye magribo fondoci kindo na hadisa al-bukhari uguna manga a cewa wa yakrahu fil bawaqi min awsatihi salla na jike jiyan magriba umma jiyan asbaya na e waga liman yugba min awsatihi sura na jidata ta ce wani aga kpawa a maga kukurubiya min awsatul mufassal nga yana na daga babu qafojin da rabin nasinu in lam yakun uzrum kai zan doro da ba wani ngagin kpawuma mu gagin gbagbama wa illa amma uzuri gabe da belimai ko be jamaji kara be aksari min ba sura na ji gaji ga gaji kukuru gana sura na ji atuta ta cana na ji ya zumana wuce gawa ba uzuri ga daban ke ga yawon musulunci dai cin uzuri za wangile eh, musulunci ya cin uzuri ne eh, ya za uzuri manga manga wala a sabi jahari imra'atin filjariya laifi lafi na ne zan zage la karatun ya tulana fil jariya he ba sallallaji gbaka tun tula na zagi gba amma bai sharati iza lam yasma'a ajnabiyyun abeke ajnabi kawa wo ka tuwa na zai ajnabi zai jin zagi a zai jin zagi a wani zuma bubu kaga wa wo bere ka tuwa mu jiki gbaka tun sallah o yin asuba maghrib isha umbutu lawo misali da mimbu ngale mutso be baiba be giuzi, giuji ngole mara miuji nana be giuji le fida ba le fida ba amma ya mi bai rijijun yawo na ile biyu ka ta wuce na yawuce na iri da ya mi yaya ji be mi asali ji ya mi jama'a ji ta alimun jagula katun wasu ya bana birin zagi da fitina kin dona yele yana kan kwacha da kiyo da fitina na musulunci ma ite kwen fitina man kwace ci gaba yin gawal mutanaffil fil layl zane jina fila da ya shona yura il maslaha wuce wuliwulo bayan maslaha shi maslaha ya zai danka ta wani ne eh, ko zai ji fimbo na shi ne ba maslaha ga fi amfani ya kashi illa wa fi a katuna wai ba da ya sho na shi maslaha ne fa'in kana kariba min human ya ta'azza bi jari a sarra abiki abidi kariba min zai tsoba wani da mini kata ko dambona kata wace na yi wuce na man ya ta'azza bi jari ka tuna wai gbatula na wai lagun su wa maliya lugu wa maliya a tsarra jina fila ya shi su soci bakatun so bakatun so wa in kana mimma yustami'u lahu jahara amma ga sai zo sai shi tukpa shi gawa wa na waka tuwana na wai na fila manga ulatu jahara ulatu wayo ko wa in asarra abiki wa gabe tuso so fi jaharin da na baiwa jitula nan sallaye maghrib waji tutula wace yayi wace haji su wajara fi sirrin ko kwa waji tula fi sirrin bai waji sona sallaye zuru asru waji jisu wace haji tula bu bana ala qira'atihi tuba tatiye katun obu kima ya gayo shiga gaba بيصلي مثالي صلى المغرب كو إشاء والحمد لله رب العالمين دغنا بسم الله هو ليس سوتشي واغا وجمو تو صلى نجيجيكا تونتولانا تو واتشا الحمد لله رب العالمين هو ليه الرحمن الرحيم ato e ba misali farko gai wa in asarra fi jari salayan maghrib wakatunwa susoci man gabana ala kira'ati wadda ga yi santu ce eh sallah maghrib e ma wọn òfèlè ìlàtúnà gíyàn òtún rọ́bìl alàmì wọ́n jù fi ní bó soso ṣi òfè pa fẹ́ na bẹ gíyàn arrahmani rahim wàlú ìlàtúnlò ẹgbẹ́ rọ́gẹ́njì wọ́n jù gẹ̀ẹ́sẹ̀ wá kí ìdá àṣàbáyán alhamdulillahi rọ́bìl alàmì na a ṣàgá sálà zúrò kó náà sọ̀rọ̀ gbẹ̀wà gbákàtú sọ́nà òfè ṣàbẹ̀kíyàn dẹ̀gbùgbà túlẹ̀ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي وفي باوي إشارة سبحان الله سنتوين من غينا واجنا da a masu soci tsawon a ga sewa magami a ke da alhamdulillah ga imanin yabba na ala Hmm. to shirai zifi ganna amma daga nan katon ya baci da wani da zai ce kiwo ya ci shirai wani manga wa tartibul ayat wajibun aya jalam ya tudo shi wajibi yo wajibi yo ngai قل أعوذ برب الناس ملك الناس واجنا واجنا قل أعوذ برب الناس إله الناس ولا ملك الناس وتو ومدى إله الناس ولا ولا متوجا من إذا لبا إذا لفجيتين أشيلو وترتيب الآيات واجب واجب يونا آية قرآن جي وابوباتو دوشنا لأنه بالنفس يبدا بالنفس أتشاغا شريعة فوتو دوشو نفسي ودقبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أني نبي بوتو دوشو ويتشو في دوشا watartibu suwar bilistihad amma wale fufutu da jiyan sura ƙur'anu ya daga fatiyo albakara alimran annisa bata alma'ida iditiyadin sahaba na bijiyo sallallahu alaihi wasallam ga da zambayin ciki na zai ji makon iditiyadi a gaji kwadin e bugu ya tuwa ya gbaya ibu na ya tun za ko jau labi nasi man jina mji nasi daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ba in ja nabi gaga e futu do jahannam to fi qawli jumhuril ulama e ba ga yin gwa ko manjo a ga fufutu wa jin qur'an wa yi tun sahaba ji mun ji annabi sa gaga ya na futu wa jahannam ya na futu wa jahannam amma dai gando ci na jibi a ce wa jile ba biyan na tsaye na gala man ga ma gwa kuma shi na tsoga lobe yau amma ya aya ja na biyu tsoga jin ga ga ya aya kaza lada aya kaza ya aya kaza lada abi kaza na da sura kaza mun ce lobe bayani gafata juzu kira'atu azihi qabla azihi halal yiwu yau ne ya gba sura na kafi ya gba na bí màánà súra gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì lè bá ọ lè fi dẹ̀bọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì lè bá ọ ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة gabe ne ga mala qur'ani na sahaba da fil lutun bayina lè ba dambo fi kitabati bá mai ma kaubo bá baka inda ka sura na zan da ca shi zo na ma zan da ca shi zo inda sura na mu ya shi zo na mu ya shi zo amma ba tu bi a jenni hmm. bogo ke ga yawo e ba fu to ji qur'ano gole kulu wallahu kai biyo kafi wa ba bi rabbil falak na sai bi rabbin nasi to ga bi rabin nasi fi wa rabin falaka na wagi ko kulo wallah wagi ngala wa ga fata juza lalli yo atu azi qabla azi wa kariya ahmad qira'ata amza wal ra'i wal idgham al qabir li abi amr imam ahmad rahimahullah ta'ala unavu qira'a hamza zambe kisai ganbe al'idgano kabiriyan abu amri na wani agbauna man shiga nan wani wuyi na wuji bi ma na wunde ya falala laya kira an da ci ta tiya ndoci kawai a caga wato da ma ke ga ilimi kira shi a kakayi ne wa da tafi a zo ba kira na ga goye tekin bona na zandoro a ji fahimta ga ne ba qur'ano kin ya bona buna kwatu wange abu ba fe gigi shi maga ala wayi qur'ano na lare a kici man nabe be yi na biyo e gbo wani ani da e gbo wani ama ga fe da mu ya ma amma wagai wugi makanta jikatu la kira ji wa ka ka e wacu a kira ne bi ka kai daga ba nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam so na bai ma a bi mana wunde boye an doci ji gan eh, so ke ga kira ya abs ya warshi ji ya fau wunde ni kira na jiki na manzila kagboya na eh manzila kagboya na ike tun manye izi warshi afe gbogbo ni mudaki abs na gbakwo kinye musulmi jo kira abs na gayi ina ya kagona to mun jiji shirai ya gani na jisarawai amma daga na matani wa ga ifi lobe yau ya dai ba ga dan ya ti sha ba man ce loye guru a yi ga sun mayar fa'o kan gaganci ewa eh, ganibe musulmi yarfau ya dai wula gwagu baba wula ka raf'ihil awwal kendo na wula farko na ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة كان كيتو زمانو غا كاتون بازونا wadega ya gunwe za sura na je babiya ga wa gwazu mafati ko ayaji wadega ya gumi ka rafi'ihi al-awwal kendo na lagwa takbiratul irani ne gwala ya farko gane wani ma mm. shaga ke ya gwala ga gumi na. wa ba da an yasbuta kalilan wa lagwa na lazuma na wa gaji tabbata degi na ogun katun izona hatta yarja ilayhi nafsuhu nafasuhu har mai lokaci ne sun wada shi ne idan ogun ka atumi ga minar jinnati wannas lole nafas nafsu rayu nafasu yi kiyan esun wadu wúdà sí lè minar jinnati wannas wade na tsuwade yi kan gawa jikiyan allah wa akbar minar jinnati jinnati wan nas Allah ngo le wa boke ba wa boke ba a pata degi esun da ujin da no o to kula kabara zumayan emi guka tun ga buke ba ma ga mai ga wala yasilu qira'atahu ko wala yasil qira'atahu bi takdiri ruku ga labu boke bada Ka tun bayan wai na gumi na bi takbirin rukuyi bai kabara yan rukulo ya ma kin ga dai ji misali ba ni na wa yukabbiru kan ga ganci waji kabara fa yadu yadayhi mufarrajatai mufarrajatai al asabi ga fa yadu yadayhi wace wala igwagu baba yawai wala wace babu mufarrija tail asabi igwa kiregi wannan jola gawaya ogala gwa guba bawe ula ti ala rugba tail rugbo guba bawo bu amma ki wa lula ce bana mufarrija tail asabi wa gawa gina ji gaya mulkiman kulla yadin rukba igwa wandoro chulun wakiyan rugbo yawe agwa ogiba rogwenwe uga ya babu fahimta ko gowa gina igwada wa guga ya ba rogo li hadisa abi humaid ina layi ga wajen ci ne ba hadisi na abu humaid gobe ga a shiga nabi muhammadu ya e ji wani sallallahu alaihi wasallam sun mai kulu fi ruku ihi kangawa gan ruku yin abu ga subhana rabbi al'azim lilita ta wulufiya subhana rabbi al'azim ok a ci ga waya muddu zarahu mustawiyan a ci a gazmana wala gwaye wannan wa robona wace gwawa gina jigaya fetiyin robona man ga waya muddu zarahu mustawiyan wala zuma wayota wuyi mustawiyan wala wuce daidai wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu yati wa wuluji daidai gan be giya zumaye wani la yarfa'uhu ga yati latu tatiye zumoma wala yahfiduhu achaga wala yahfiduhu wa maguda ta ko ya giya ya zumama yawa na galugwa yati ashi koma a wala ta fi ma yati wa be zumaye wuluji daidai Hmm. ngalawa ga waye jalo sau khiyala bi mana hiyala fari ila wani yaji fahimta loji daidai bai zo mai li adisa aisha ebo adisi na na aisha gobe etinye kindo na nabi muhammadu ya ji ruku na sallallahu alaihi wasallam wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi a caga mirfaqaihi gwanda guba ba yawai yujafi ulatiya an jambaihi ka san guba ba yawa bu ga lagwa kpawa shi bi ba ka sama li hadisi abi humai dai bu bayani na hadisi ya abu humai bi ayi yi bayina ya ci ga nabi muhammadu ya ji e jinkiya e ji sallah wajen gwakpa uji lafiya gan mai kiyan kasun sun mai kulu fi ruku ihi sallaji cici gudun ruku yiwu wujiga subhana rabbi al'azim lilita ta lufi a rabbi a to ci mi al'azim na wacina gawa gan li hadisi huzaifa ibu hadisiyan huzaifa radiyallahu anhu wa adnal kamali salasun in ga shi gumi kacha yanzu ni ga yi wajibi o daga ga zuniya ni ake wajibi ba a cani kin da na man wuce kwanna ganin muhammad bin ibrahim al-sheikh rahimahullah ta'ala ga yanzu ni ga igiyan wajibi wa ga yanzu ni ga bugo wa bi da liman na sallah fana kawai yanzu ni wa daga ta zumu bugo zuguta sallah ki amma yana ge gana yana gumi gana yi zuguki zuguta ga imanin wa adnal kamali salasu wa alahu inama lolo gana fi haƙil imami e ba haƙiyan liman bona ashrun ga igwo kewa gaga yawon subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim liman yi ogun zuguki zugu amma ngabe uka zuguta wage idi fahimta ko wage etiye zuguta to da mini man ko ta biyu na jonga ya abdullahi bin mubarak mun ji bayani ga ina wana sallah ji ce ba ruku yi bato sujada wa gashi zuma yake yawan tasbihu wuta ba eh, gannaga etumanji ta ciwo zuguta amma ibn mubarak na na jajali zuma na hijira da ya shi tun ceto shi ni beni na rahimahullah ta'ala ga yi wa mai mu ji wa gutsu ebo zai tasmu ba nu da wuki mu dai gote wuji isa ibn ibrahim a ce a ga mu so gama a ce a ga mutu gamo yi fahimta ko in ko guba ba na gan ba liman yi bebe wiki gutsun yabo zai tazmu wani da guta wuce man ce ci gaba yi gani bai bayani ibi nan ga wale liman ya loke maza bai ji guwa ma fanima gole zai da ke zuma ba na dai gutsun shi da fahimta ko gutuwa ba hmm. amma wadda cin lelo ba masu zai da ke zuma ba na <laughs> wajen fahimta ko waga gan kwalo da roku ba bai su jere ngole gole yanzu zamu a jike ga bi ciwa masala a ciwo na waga wala gan kwalo da roku ba bai su jere hmm. musamman kawo fami yi ba bazin zuwa ne? wa kada hukmu subhana rabbiyal a'la kin da dai ga wadana ta ga to hukunci subhana rabbiyal a'la a ta ga hukunci mun so imo fi sujud e bayan sujada bu e bayan sujada bu to ga basu ko ya benakin bayani ya buru gayi bayani na yi cayi gwani hukun su hukun subhanahu rabbi al'ala ne fi sujuda wani ji fahimta ku kin dode yi ji bayani a ga waje dan ruku wani a ci a ga wajen so eh su mai guta ma ji fahimta ku ina mai wajibi na yi zoni eh. bai mai ganin wala ya ƙra'ufin rukui wasu jud awa na tsallajica gba katun ya ƙur'anu da rukuwana gagwalati rugwana wasu jirku ga ya hula bakin nan linayi sallallahu alaihi wasallam an zalika ya bayan wuna nabi muhammadu nan ya ta ci zaune annabi nan na gba qur'anu da rukuba ko sujeda ko bai wuce gugi ba guga ba su koya bai naki bai mai gan sun mayar faura sau bi ma'ana gana daga rukubu ina wajen loye buron wale mai ya wi sallahu kara kara in gara kayan farko na wi wa ga ya gai su lotu bai kayi da yan farko bai san tuna jimla bai kwata ne ga san waje bayani raka ba ci ga burgudu yi ibanin social barkudu bai ga cin bicinan su kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk